wannan taro kuma shugabar misal malamai na wannan jiha na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a iqamatu sunna kuma shugaba na haɗaɗɗen majalisar malamai ta wannan jiha kuma ɗan majalisar koli na wannan kungiya ta ƙasa baki ɗaya kuma malam shine mai hutu sakwato kebe zauhara malabi. insha Allah shi ne a sheik abdurrahman isa jega malam zai taso ya talkisi kurkudu abinda malamai suka yi wa'azi muna roƙo Allah tabaraka wata'ala malam shi Allah shi maka jagoranci kuma za mu kira alarama alarama alarama alarama nura ni kamba alarama bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقون المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأن كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعذبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسمدا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna wa Allah malaukin sarki godiya Allah mai komi mai kowa mai kaddarawa lokacin da ya so mai sa ya ba mai hanawa mai baka ba mai amsa gari ka wanda in bai baka ba mai baka duk ginin da Allah yi ba mai ya shi Allah muna roƙonka ka ƙara muna gudunmuwa muna godiya gare ka da ka raya muka kawo mu yau muka haɗu wannan wuri domin abubuwa na ayyuka guda uku da muka a wannan gari a wannan lokaci wasu daga cikinmu sun halarto ɗaure-ɗauren auren da aka yi wajen aure biyar bayan haka kuma muka zauna muka tattauna mitin na jiha bayan haka aka zo wannan wa'azi mataki na jiha tare da walima ta murnar waɗannan auraraki da aka yi Allah mun gode ma da kabba mu dama kuma muka zo yanzu har ana kai yanzu ana tusa wa'azi babu shakka kamin ce wani abu ina addu'a ga mu'assis na wannan ƙungiya a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya rahimahullah ina roƙon Allah shi wa wannan bawa na shi rahama Allah ji kan malaminsa a Sheikh Abakar Mahmudu Gumi da malaman jihadi na wannan ƙasa Sheikh Usman ibn Fodoye da Sheikh Abdullah ibn Fodoye da Sarkin Musulmi Muhammad Bello da abokin aikin su Malam Abdulsalam na Gimbana da Malam Buhari dan Shehu da Malam Buhari dan Abdulsalam da manya-manyan 'yan makarantar Malam Abdullahi irin su Malam Tafana Silani ina roƙonka ya ubangiji Allah ka gaba ina ka rahama Allah ka jikan mahaifanmu Allah ka sa sun huta muna roƙonka ya ubangiji Allah ka sa mu gama da duniya ga lahiya babu shakka wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna yau tutar wannan ƙungiya tana kadawa ta hannun a Sheikh Muhammad Sani Hajingir Allah ka yi mai jagora da shi da mataimakansa gudanarwa da agaji babu shakka jama'a malamai sun yi wa'azi kuma wa'azi wanda ya kai wa'azi duk inda aka son a taba an taba illa wuri guda kullum ya ana wa'azi ana kula da wa'azi ga maza mata sun zo saurari su ma kuma balle ma an ce yana da alaƙa da matsala a wuri. maluma da suka yi wa'azi gaba da Allah ya sa wannan karantarwa ta cikin mizani Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara daga daraja yau muna hudu ga watan zulqa'ada hijira ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari shekara arba'in da uku wanda ya daidai da dubu biyu da da biyu miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam ga an zo wannan gari na kamba bayan wucewar ramadan wannan ƙungiya ta fara wa'azi daga nan an buɗa dan mabuɗin wa'azi sai kuma da Allah ya so Allah ya ba mu sa'a don haka malamai sun karantar da mu sunnar manzon Allah an karantar da mu irin karantarwa alkur'ani an karantar da mu irin karantarwa ta salaf marigaya na kirki abinda an sama gare mu mu koma mu duba ina na muka yi daidai mu ci gaba mu duba ina na abu mai daidai ba don mu gyara ɗan adam kullum yana cikin gyara in dai yana son aljanna Allah madawakin sarki ya kira al'umma gaba ɗaya cewa idan irin wannan ya taso aka kira ku to abin da an ku ku amsa ma kira na ubangiji يا أيها الذين آمنوا استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون mai girma da ɗaukaka yana kira zuwa ga al'ummar duniya duka amma kuma al'ummar duniya masu imani Allah ya kira da ku karɓa ma kiransa ku karɓa kiran manzon Allah wakacin da Allah ya kire ku manzon Allah ya kira ku zuwa ga abin da ke rayar da ku abin da ke raya mu alƙur'ani da sunan manzon Allah ku sani wallahi duk a tafa a taɓe Allah yana sha maka cewa tsakanin mutum da zuciyarsa duk abin da kake son ka yi wallahi abin nan da kake son ka yi wallahi zuciyarka tana ga ubangijinka shi ke sarrafa ta duk abin da za a yi ko a yi tilin a yi kwal wallahi za a gama a koma ga Allah ɗan adam tun da abin ga haka yake wallahi ka yi hattara ƙur'ani ga shi ga hannunmu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ga su ga hannunmu Allah ya yi kira ga mu karɓa mu kiransa daga cikin karɓa mu kiran ubangiji akwai mu gaskiya daga cikin karɓa mu kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mu gaskiya daga cikin abin da ke sa mutum ya tsira duk abin da za shi kada shi haɗa Allah da wani maluma sun yi kira har ga abin da shahi tauhidi duk wanda ya ɗauki wani matsayin Allah gare shi wallahi ya gama yawo hanya ta ɓace don haka duk lokacin da ka haɗa Allah da wani to shi Allah bai son wannan aiki sai ya bar ma wanda ka haɗa shi da shi don shi bai da bukata a nan an yi magana akan abin da shahi aure auren suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annikahu sunnati wa ma ragiba an sunnati wa laysa minni aure wa sunnata na duk wanda ya kyabace sunnata da ni da shi mu raba gani bai tare da ni inji manzon Allah anan ya kamata mu yi kokari wanda bai yi aure ba in akwai hali gare kada shi tabattul shi yanke kiyan aure ya zamo a wa irin fada-fadan nan da ba su aure aure suna manzon Allah na duk wakacin dan adam ya aure Allah zai kara mai albarka musamman har da abincinsa Allah zai sami albarka don haka ayi yi ƙoƙari a raya wannan suna ta manzon Allah wanda bai yi ba ya yi ƙoƙari shi wanda ya yi yana da ɗaya ya ƙoƙari ya ƙara ta su zama biyu wanda adda biyu ya ƙoƙari ya ƙara su zama uku wanda adda uku shi ƙoƙari ya ciki don mi don a duniya mata sun yi maza yawa to idan aka ba su ba aure su ba in sun kai kwancewa za a kai ma yana da kyau a sa hankali a duba don haka Allah madaukakin sarki a alqur'ani yake cewa fanki huma da balakum minan nisa ke huma balakum minan nisa imatna wa tula fa urba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum ذلك أدنى الله Allah maɗaukin sarki ya kira ya ce ku auri abin da ya daɗi da gare ku na mata. Mun sani ko da aka ba aka buɗe ƙowa aka ce duk abin da mu da daɗi na mata ba aura wallahi akwai gyar. Ba duk mata ka ba ka shawa ka aure ta ba wata ta ma yawa. Amma kuma wajen auren idan kana da mata guda in kana son ka ƙara kana ganin baka iya adalci to tsaya ka idan kana da sadaka waka ce akwai bayi kana ganin in ka aure mata aure baka iya bada haƙƙin ɗiya tsaya da ƙwarƙwara a nan ba wai kana da matan guda biyu ba ka sassaƙe ya koma guda don baka iya adalci a tun farko kana da guda ka tsaya nan fa in kuntum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adana Allah ta'ulu tsayawa da guda ko ka tsaya ka sadaka yahi daga ka auri mace biyu kai zalunci anan duk da haka Allah ya haramta mana wasu mata uwa na ciki kaka na ciki ɗiya na ciki ƴar uwa na ciki iya na ciki ƙauna na ciki sarakuwa na ciki ɗiyar ɗa na ciki ɗiyar ɗiya tana ciki ɗiyar wanka ɗiyar ƙananka duk suna ciki duk an haramta ma ƴan uwa guda biyu inda mata na inda namiji da mace na ba su aure yanzu suna mata ka haɗa su yana ciki don haka akwai haramci mu'akkati akwai haramci wanda yake mu'abbadi akwai temporary akwai wanda ya doge har abada anan umarni da Allah ya yi ku auri wuri abin da ya da gari ku amma kada ya zama cikin waɗanda an ka haramta to ai tun da Allah ya muku umarni matsayin aure za mu kallo bisa ga hakamu da aka shi guda biyar wajarfi mustahabbanci sunanci, haramci karhanci duka waɗanda hukumce hukunci suna iya hawan ɗaiɗai ko mutane wajen aure don haka ba wai ka aure suna na amma cikin abin da yake a heji akwai wajibai idan mu ya ƙi aure ba musu ne ya kai ba ko wasita bai yi ba bai dai kyauta maka ne ba amma idan mutum ya yi aure ya ƙi adalci aka ce kai adalci yake yaƙi in yi musu ya kahirta saboda haka ga sunna amma ta haɗa hukuncin wajibi cikinta wannan sai aure annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar ya ga mutane sun hito daga wajen bukan aure wata rana annabi na zaune tare da sabon sai ga an gayan mata da yara sai manzon Allah ya tahe tarbe su yace ku ne mai soyo mutane gare ni mista don su yito daga wurin bukin aure don haka ashe anan ya kamata mu tausaya mu mu. to ba wai auren ba akwai haƙuƙukan da suka shahe namiji zuwa ga mata akwai haƙƙin da ya shahe mata zuwa ga mijinta kai wakilin miji wurin ɗaura aure an jibga maka wasu kaya da an kace ka ce ka zauna da shi kai mai bayani kai waliyin mata wurin ɗaura aure an haɗa ma kayan da sun kalizance ta an ce ka ce wa matan nan bayani an yi saboda haka ashe kenan anan kowanne daga cikin ku yana dauke da wata irin amana inna Allah ya amurukum inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن نعما in به إن الله كان سميعا بصيرا ya al'ummar musulmi Allah yana umarninku ku bayar da amana zuwa ga masu ita ya kai ɗan adam wanda Allah ya ka kai ma isa waɗa kai ya aure mata gari ka amana ta idan ka ce ta, wallahi komi na ka bi albarka babu amana da Allah ka zahir kama dan adam irin cin amana iyali da cin amana uwa da uba da cin amana malami ne ya ke mata aure kada ki ci amana mijinki wallahi Allah ya baki amana zuwa ga mijinki idan ki ci amana mijinki Allah zai kama ki tun da duniya ba a bari har duk inda kin biya za ki iske an tsangwame ki farko ke na mukaddima don haka wannan amana ta auratayya Allah ya umurce ku ku bayar da ita kai namiji amana ta matakka ka aure ta ka kai ta gida da tsohe ka ba ta abincin da kai sai ka haita ka wani wannan da take ci gida kai baka ce iri ne baka ba ta abin da ka gina jikinta ba kai kana zuwa ka ci mai gina ma jiki ya kai mace yin amana inna allaha ya amurukum ya ke mata wadda miji ya aura ya kawo ki gida nai. akwai abin da Allah ya ɗora miki na gyaran matsalar gida imamu shafi'i rahimahullah Kina cewa idza lam takun fi manzilil mar'i hurratun tudabbiruhu ba'a masalu dari idol ya zan gidan mutum ba ya wanda ke gaggyara maslahohin gida wallahi gidan zai lalace ai kai namiji kana da bukata in ka gama ta kaɗi ɗin ka garka in ka shigo gida ka iske an gyara shi hida an shi hide ma an azama bilo ka kwanta in babu mata gidan nan duk abin da ka yi ko kana jin bacci ka shigo gida sai ka aza kanka ga bango ka yi shuru takwal sannan ka sa makuli ka buɗe ɗaki ka ɗauko yes keso ka kashi hida sannan ka ɗauko hilo ka aza sannan ka faɗi kanci gidan gidanka ta lalace don baka da mata saboda haka ashe kenan nan kana da bukata da adawa maka abinci a yi ma da huwa irin wanda hake so in ba ka da mata sai dai ka ce inda aka sai da abinci ka ci wanda ka samu shi wai wani yana al'amari na saboda haka ina kira zuwa ga maza su ba da amana tsakaninsu da matansu mata su ba da amana tsakaninsu da mazansu kowa ya hoke abin da Allah dora ma sai a zauna lahiya an eh? alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai kuma wata haɗuwa in Allah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمكم الله وإنجي الله يسافن قامك على الخير ما لا يدر زوا أذيكم لوكتي يا رجاي إن شاء الله zari كرام على aminu حسن wato birnin kabi ya rufe taro da addu'a eh ba to malam sani zuru malam sani a tahiru zuru ala yau kusa ruhi da ku yi haƙuri a ruhi da addu'a shi alheri Ya an fara aiki da kai bari a ruhi da kai Na ba ka sauka yi haƙuri yawanci kunan duka Allah ne ya sauka karanta fatiha ta